Sannunku uwa, Ubangiji Allah yana ƙamna da kuma kula da dukan waɗanda ke yi mishi biyayya suna kuma bauta mishi. Yanzu sai ku saurari wannan labari na gaskiya da za a faɗa maku. Ku dibi wannan hoto na cikin wannan littafi na hudu. Yana da launin masara, a bisan shi kuma ana ganin wani samari yana da majaujawa da sanda zai jefi wani abu. Dukan labarin da ke cikin wannan littafi an iya a same shi a cikin littafi mai tsarki. Yanzu sai ku dibi hoto na ɗaya, wani mutum da iyalinsa na gudu daga ƙasarsu zuwa wata ƙasa sabili da yunwa. Ana samun shi cikin littafin Ruth Sura ɗaya aya ɗaya zuwa biyar Ubangiji Allah shi ya yi mutane, amma sai suka ba shi baya, saboda haka Ubangiji Allah ya zaɓi wata kabila, wato kabilar Isra'ila, domin su san shi su kuma yi mishi sujada. Amma Isra'ila ita ma ta ba Ubangiji baya, saboda haka ne suka fara bautar gumaka, wato alloli waɗanda ba na gaskiya ba, kamar yadda sauran al'ummai suke yi. Ubangiji Allah ya aiko musu da yaƙi, ya aiko musu da yunwa, domin shi maido da su gare shi. Amma ɗaya daga cikin ’ya'yan Isra'ila, wato, wani mai gida da shi da iyalin shi, sai suka ɗauki ƙudurin cewa bari su gudu su tafi wata ƙasa domin su samu taimako su samu abinci. Bayan shekara goma cikin wannan baƙuwar ƙasar, sai mai gidan ya mutu, ’ya'yan shi biyu sai suka auri ɗiya mata na wannan ƙasa. Bayan wannan kuma, sai su ma suka mutu. Yanzu, uwar kaɗai ce da sarakunnanta biyu suka yi saura cikin wannan baƙuwar ƙasa.